Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba uku ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ziyarci Taiwan tare da tawagarta don bayyanawa karara cewa ba za su yi watsi da Taiwan ba. Masu kada kuri'a jihohi da dama na Amurka sun kada kuri'a a jiya talata a zaɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba. Kasar Sin ta aiki da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin. To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a wani bangare na bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan jamhuriyar Nijar. Hukumomi da 'yan kasar na ta tsokaci game da makomar kasar. ne akwai matsala da yawa kuma babban matsalan ma ta tsaron da sai mai fata Allah dai shi gyara za kuma a ji ƙarin bayani kan yarinyar nan 'yar shekaru sha shida wadda ake tsammanin ita ta kashe kanta ta hanyar rataya a kano ita dai yarinya nan dai gaskiya lafiyar ta hasali ma ko ba mai hayaniya ba ce shine abin da ya bai mutane mamaki duk wanda ya san yarinyar aka ce ta rataye kanta saboda ne halayyar yarinyar ba mai hayaniya ba ce kuma ko duk wanda ya san ta ya san mai shiru shiru ce ba ta da damuwa da mutane kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu irikaya ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan tuni Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci taiwan ne a ta bakinta domin bayyana wa karara cewa ba za mu yi watsi da taiwan ba ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar amurka da taiwan yana da muhimmanci kuma wannan shi ne saƙon da muke kawowa a nan a yau in ji pelosi ta yi tsokaci kan wani sabon ƙudurin doka na amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar sin pelosi ta faɗa wa majalisar dokokin taiwan cewa kudirin yana da babbar dama ga haɗin gwiwar tattalin arzikin amurka da taiwan ƙasar sin ta nuna adawa sosai ga ziyarar pelosi tana mai gargadin cewa ba za ta amince da abin da take ganin tamkar saba ma ikonta ne kan wannan tsibiri mai cin gashin kansa jim kaɗan bayan da pelosi ta isa da yammacin jiya talata ƙasar sin ta gayyaci jakadan amurka tare da sanar da atisayen harbe-harbe a kusa da yankin taiwan da suka hada da harbin harsasai masu dogon zango a mashigin taiwan wanda ya raba tsibirin da babban yankin kasar sin da kuma mashigin muhimmin hanyoyin jigilar kayayyaki masu kada kuri'a a jihohi da dama na amurka sun kada kuri'a a jiya talata a zaɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaben watan nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon majalisar dokokin amurka a jihar arizona Karen taylor robson da carrie lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar republican da kashi uku cikin hudu na kuri'un da aka kirga da safiyar laraba lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan nuwamba. wanda ya yi nasara zai kara da sakatariyar harkokin wajen jihar arizona katie hobbs 'yar democrat a babban zaben kujerar majalisar dattawan amurka kuma za ta kasance a zaben watan nuwamba a arizona inda ɗan takara mai ci mark kelly ke fuskantar sake zaɓe. Blake Masters mai samun goyon bayan Trump ya doke tsohon sojan ƙasar Jim Lemon To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar wadda ke ci gaba da shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau. Haruna Mamman Bako gare ka. ce mercredi 3 août 1960 Tsohon shugaban kasar Nijar marigayi Jore Hamani kenan a ranar Laraba uku ga watan august shekara ta 1960 inda yake cewa dangance da yardar da 'yan Nijar suka dora masa na shugabancin wannan kasar da ma nika masa yarda yana sanar da cewa Nijar ta samu incin kanta a wannan ranar. Je proclame solennellement l'indépendance du Niger A dukkan faɗin ƙasar ana gudanar da shagulgullan dasa itatuwa a yau domin yaƙi da gurgusuwar hamada don tunawa da ranar ta samun incin kai da 'yan Nijar da Abana ke a shekarar ta ta 62 mahukumta ɗauko daga 'yan majalisun dokoki na ƙasa da magajin nan gari da ke kasancewa masu iko na kusa ga talakawan ƙasar sun yi furuci game da irin halin da ƙasar ta samu kanta a tsawon wannan shekaru musamman ganin har yanzu ana fama da talauci talauci da fatara a ƙasar musamman mazamna karkara kamar yadda za ku ji hirarmu da waɗansu daga cikinsu a yau da sahe. Fatima Ibrahim muna roƙon jama'a duk wanda duk ya shifka icce guda shi tattalin shi har ranar da ya kai wurin da za shi ba mu amfani. A matsayin ku na 'yan majalisu masu yin dokoki na ƙasa na ganin shekara 62 da samun incin kai har yanzu ƙasar nan tana cikin wani yanayi akwai dai talauci musamman ga mazamna karkara iya mata na ci gaba da wahala za ku yi amfani da irin wannan lokaci domin ɗoka ƙuduri a nan gaba don ƙara sauƙaƙa ma musamman mazauna karkara rayuwa a cikin wannan ƙasa. Lalle abun da muke bisa gare shi ne na tattala ma karkaru da dama wuri-wuri kambacin rayuwa da ta samu kumci. A matsayina Birema kace na ɗan ƙasa ina godiya ina fatan kuma Allah Ubangiji shi maimaita muna. Yau kusan shekara 62 da kasar mu ta samu 'yancin kai kuma waɗanda sun ka ƙirƙiro ga Musaha na duk shekara a dasa ice to Allah ubangiji shi biya su kuma Allah ya gafarta musu akwai matsala da yawa tunda babban matsalan ma ta tsaron dai sai mai fata Allah dai shi gyara su ma dai yan kasar sun koka game da matsalolin da ke ci gaba da ci musu tuwo a kwarya duk da share shekaru 62 da samun incin kai mai zabira an ce an ba da incin kai kenan ya kamata komi da komi a harkar sai a ba masu yan kasar nan su wanda shi ba wai abu ya yanzu ga yanzu misali yanzu ga kan kaga mai ya kamata a ce yan kasar mutuwan wani shi na daya bai dace ba ce mai muna san wajen ɗari don abu ga hanya ga hanyar na siyo shi ya ci wani more tunda mu talaka shi na mukan wani shi ya himmata ta wahala wasu ta ya cadi bai dan bai wasu ta ina su ana kashe su ga banza haka biyu ba umaru umaru a sunana ga gaudai sai dai Allah tunda gaskiya yanzu matasa dai ga suna babu aikin yi babu komai a raka dai sai dai musa addu'a kawai gwamnati ya duba abin da talaka suna cici shekaru biyu da samun incin kai har yanzu mafi yawancin 'yan Nijar na fama da matsalar ruwa ba wutar lantarki ga karamcin hanyoyi da wuraren shan magani tare da matsalar karatun boko da shugaban kasar ya ce jarabawa karshen karatun boko na wannan shekarar ta bana ya nuna cewa akwai jan aiki a wannan fannin a nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. An jinkirta kaɗa ƙuri'a da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya suka yi shirin yi a zaben Firaminista na gaba bayan da wata hukumar leƙen asiri ta Birtaniya ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanan intanet na iya sauya ƙuri'un mutane in ji jaridar telegraph a jiya talata rahoton ya ƙara da cewa babu wata takamammiyar barazana daga wata ƙasa mai adawa kuma shawarar ta kasance gama gari kuma game da tsarin kaɗa ƙuri'a da kuma rauninta sakamakon damuwar an tilasta wa jam'iyyar conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya ƙuri'unsu ga shugaba na gaba a fafatawar a cewar jaridar telegraph rahoton ya kara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada ƙuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160 ba da a yanzu aka yi musu gargadin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan agusta ba a baya dai an fara fitar da ƙuri'un ne daga ranar litinin in ji jaridar ta telegraph manyan jami'an diflomasiyar kudu maso gabashin asiya da ke taro a babban birnin kasar cambodia sun kara kaimi a yau laraba don dakatar da tashe-tashen hankula a myanmar da kuma magance wasu batutuwan da suka shafi yankin mai cike da sarkakiya Wannan dai shine taro na farko na ido da ido na kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin Asiya tun bayan barkewar cutar numfashi ta COVID-19 wadda ta raunata tattalin arziki da diflomasiya. A da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jihar kano Najeriya muka dusa inda aka samu wata yarinya 'yar shekaru 16 a rataye matatta a gidansu al'amarin da ya janyo bincike da kuma tambayoyi daga jama'a. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Ƙauyen garin Dawo da ke da tazarar kimanin kilomita 30 daga birnin Kano na dabda babbar kwalejin horas da manyan jami'an 'yan sanda ta Najeriya kuma yana kan babbar hanyar da ta da birnin kano da jihohin arewa maso gabacin najeriya da yammacin litinin dinnan ce aka tsinci gawar safiya kawo a rataye a guda daga cikin ɗakunan gidansu da hakan ke alamta cewa ko dai safiya ta rataye kanta da kanta ne ko kuma an rataye ta har ta mutu sunana musa jibrin garin da ƙaramar hukumar warawa ni yan nan ya ce a gurina tun da yar kanwata ce ina wurin aiki ne ma aka yi min waya ka ce in zo ga 'yata Allah ya mata rasuwa sai na ce me ya faru aka ce an same ta a gida a daki a kulle an yi hangin ɗinta duka kofofin gida biyun duk a rufe suke muka zo muka samu ba komai a tare da yarinyar nan tana zuwa makaranta ta je islamiyya ta je boko ita ta wanke wanke ta girki ta shara ta komai da komai ta dafa mahaifinta ruwan shayi da safe ya sha ya fita wurin neman abinci ita yarinya ba ta da saurayi ba ta kai munzilin aure ba ma kazalika wani matashi a ƙauyen na garin dau ya yi ƙarin haske kan abin da ya sani ko ya fahimta game da wannan al'amari har wajen karfe biyu akwai wayanda sun ganta ta yi wanki ta koma gida daga baya kuma bayan sallan magariba sai aka ce ta rataye kanta an je an same ta ta rataye kanta da turmi guda biyu biyu da babba da karami ta taka babban ta dora karamin a saman babban a saman karamin aka je aka tarar ta ture karamin daga saman babban wuyan na ta rata. ita dai yarinyar nan dai gaskiya lafiyar ta hasali ma ko ba mai hayaniya ba ce shine abin da ya fi mutane mamaki duk wanda ya san yarinyar aka ce ta rataye kanta saboda yanayin halayyar yarinyar ba mai hayaniya ba ce kuma ko duk wanda ya san ta ya san mai shiru shiru ce ba ta da damuwa da mutane kowa zai iya ba ta wannan shaidar wallahi kokarin jin karin bayani daga kakakin rindan yan sandan Kano DSP sp abdullahi haruna kiyawa bai yi nasara ba to amma bayanan da na tattara a ƙauyen na garin dau sun tabbatar da cewa jim kaɗan da wakanar lamarin jami'an 'yan sanda sun bayyana a ƙofar gidan malam kawo mahaifin safiya kuma nan take suka fara aikinsu sai dai a nasa ɓangaren Dr. muhammad hadi musa masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa ya ce tazarar sadarwa tsakanin iyaye da 'ya'yansu ko kallace-kallacen fina-finai ko kuma tasirin da ƙawaye kan yi da karance-karancen da basu dace ba a kafar sadarwa ta zamani ko ma ta'ammali da ababen sanya maye da yara kan yi a asirce ba tare da sanin iyayensu ba na daga cikin dalilan da kan jefa matasa cikin irin wannan yanayi. iyaye su yi ƙoƙari su zama ƙawayen 'ya'yansu su ƙara buɗewa 'ya'yansu damammakin da za su iya yin hira da su su tattauna da su su ji damuwarsu su ji ƙawayensu su ji abokanansu su ji ya faru a makaranta da suwa suka haɗa akan hanya da aka aiki su kasuwa da suka je ɗiban ruwa ta yadda a ciki yaro zai rinka ba da bayanan da a hankali iyayen a matsayinsu na masu hankali za su rinka tsintsintar bayanai kuma su yi ƙoƙarin gyara ko saita tunanukan 'ya'yansu ta yadda 'ya'yan nan za su zo su zauna lafiya su ma su zauna lafiya. Dr. Muhammad Hadi Musa kenan malami a jami'ar Najeriya ta karatu daga gida kuma masani akan halayyar ɗan adam da zamantakewar al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu sauka a Ilori jihar Kwara, inda wata ƙungiya da Hausawa suka kafa kan bunƙasa zaman lafiya tsakanin ƙabilu. Sannan sai mu leƙa kefi jihar Nasarawa, inda tsohon ɗan majalisa Aliyu Wadada zai faɗa mana ra'ayinsa kan yadda Arewa za ta sake farfadowa da zaman tare. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Wata kungiya da Hausa suka kafa a Ilori jihar Kwara na ayyukan zaman lafiya tsakanin dukkan kabilu. Shugaban kungiyar Malam Haya Dairu ya yi bayani filla-filla. Duk wani bahaushe da ya taso daga arewa muna faɗakar da su muna zaune lafiya da mutanen gari kar su nuna wani faɗa ko wani tashi hankali ko sata. Idan wani abu ya faru na Hausa muna tashi tsaye mu je mu karɓa musu yancin ko da polis ne ko wasu 'yan daba haka ana kiransu a faɗakar da su da akwai masu sai da kwakwa masu sai da dibino masu abin nan duk hausawa ne daga arewa suke zuwa kullum muna musu wa'azi ban da faɗa akan abin naira goma ma su nemi ko naira hamsin su nemi tashi hankali ga wannan kungiya kuma tana taimakawa ko bai rabe ne ko in ya in dai ya zo neman taimako muna taimaka mishi wato ba sai ma bahaushe da ake taimaka ma ba sai ma bahaushe ba a takaice akwai wanda ya zo ya ɗebo kayan shi zai saida dabto ne ya yi hatsari dan ilorin ne kuma ya zo Allah ya ba da ikon ya same ni a zuri da na kawo kuɗi na bayi na ce tafi da kayan shi ya kama kuka na ce ba komai sha'anin kungiyar mu kenan akwai marasa lafiya da suke zuwa taimako dubu goma dubu ishirin ma mu nemi taimako a basu ba ma a cikin kungiyar suke ba dan haka shi kuma shugaban nan namu kullum a tsaye yake ya Shehu yana taimakawa kungiya da aljihun shi da da na kungiya kuma idan Allah ya sa ya tafi gida Sokoto ni yake bari da wannan aikin wani biki ne wani abu na ne za mu ɗebi motoci mu tafi ba da sani shi ba ma daga can zai rinka aiko wani sa'in da kuɗi yana Sokoton mu ci gaba da aikin kungiyar nan ko masu shaye-shaye nan muna bi muna faɗakar da su ma idan mun ga mutum ya shaye a kamo shi a mishi bulala a zake su amma alhamdulillah yanzu komai ya yi daidai ana batun shiga kakar siyasa akwai wani jan kunne da kuke yi ma yaran Hausawa a nan kasu rika shiga irin banga siyasan nan mun hana duk bahaushen da muka gani yana bangar siyasa da mu kama shi mu hukunta shi da akwai yan community muna tare da su mu ma muna da abin nan wani shari'a mu muke yi ba bahaushen duk da ya zo muka sa mishi doka baya wucewa mun hana hausawa mu shiga bangar siyasa a ɗauki makami ana wani abin nan ko mutum ya ba su kuɗi su ci amma kan su shiga bangar siyasa amma mu hana su shiga kowace siyasa za su yi ba su yi zaɓe don mu an wannan ta ba tashi hankali ko da zaɓe ya zo suna ana zaɓe lafiya a gama lafiya ba wani faɗa kullum muna faɗakar da su saboda kar mutum ya je nemo tashin hankali ba ka za a zaɓa ba wani naka ba ka je a ba kuɗi kana shaye-shaye kada mun hana wannan a cikin ƙungiyar muna faɗakarwa kullum. faɗakarwa akan batun shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. mu da kanmu muna zuwa faturu muna kama su muna musu bula misali a yanzu kana ne kungiyar taku tana yin patrol kina a kungiyar muna patrol da yan community yan sa kai muna patrol da su inda muka san kuma mugun mugu ana shaye-shaye a gurin muna tura su su kamo su a yi musu bulala a sake su amma yanzu abin ya yi sauki ba wannan kuma a gwannan gaba ɗaya kwata-kwata a gaishe ka malam yahaya dahiru yanzu kuma ga tsohon dan majalisar wakilai ahmed aliyu wadada kan ra'ayinsa ta hanyar da arewa za ta sake farfadowa da zaman tare. Arewa za ta gyaru, amma me zai gyarar da Arewa Shi ne mu koma daga inda aka fara. Mutanen Arewa kamar yadda eh, shugabanninmu na farko suka gina al'amari aka ce lokacin sardauna babu kowa dan arewa ne babban abin da zai gyara arewa shi rayuwa ta adalci abin da ta dace na wancan ne ko ba yaren ka bane shi ko ba addinin ka bane da addinin ku ɗaya bane ba ko ba garin ku ɗaya bane ba a bashi abin da ke sa a samu adalci adalci kenan cikin al'umma kuma wannan idan muka koma da ita kaga in aka yi ana adalci maganan ni kayi mani don garinmu ɗaya ko kayi mani don addininmu ɗaya ko ka yi mani don siyasan mu ɗaya ko ban dace na da abun ba kawai ka bani don wayannan dalilai wannan ba zai sa arewa ta gyaru ba amma in muka sa adalci a tsakaninmu duk wanda abun da ya dace nashi ne a bashi mu zamanto tsintsiya maɗaurinmu guda kamar yadda aka sani wannan bambance-bambance bambance-bambancen nan ko ba mu yi maganansu ba mun san akwai bambanci kai ka san akwai a matsayin ka na musulmi ka san akwai krista tare da kai a matsayin dan arewa ka san ma akwai mai addinin gargajiya tare da kai a dan arewa akwai wanda shi gaba ɗaya ma zaman yake amma kuma dan arewa ne kuma bai hana ka bashi hakkinsa ba Allah bai ma ce kada ka ba shi hakkinsa ba don da akwai wanda Allah zai ce kada a ba shi hakkinsa a duniya a rayuwa gaba ɗayan ka duba tarihi na, annabawa da tarihi na, addini da gwagwarmayawa da bayin Allah annabawan Allah suka yi da fir'auna ne amma kaga Allah ya faɗi wa annabawansa masu mahimmanci manzan eh, eh, guda biyu ɗaya manzo ɗaya annabi Eh, Musa da Harun ya ce ku tafi gare shi in kun tafi ku ce mashi ya daina azabtar da 'ya'yan bani isra'ila kuma ku ce mashi ya daina cewa shi allah ne amma in za ku yi magana da shi ku yi mashi da sassaucin murya ko zai sa ya ai allah ya san firawuna ba zai yi imani ba ko ba haka ba amma adalci ne don ubangiji ya nuna mana musan adalci ga wanda ke kishi da shi wanda ya ce shi Allah ne amma ya tura annabawansa biyu ya ce amma kun tafi mashi magana ku yi da sassaucin murya ba mu da adalci tsakaninmu ba mu da kiyayewa tsakaninmu babu tsoron Allah tsakaninmu ne kawai ya lalata arewa kaga ko wayannan abubuwa idan muka dawo da su arewa za ta ci gaba don arewa ce Najeriya duk yanda ka kai ka komo arewa ce najeriya amma ina muke yau abun namu duk ya zaganye ga duk wahalan ƙasa tattare da mu take kuma mutane su ce ah, eh, buhari ne buhari na me buhari shi yau ke shugabanci yau eh of course a matsayin shi na shugaba akwai abubuwan da gwamnati hakki ne a ga ta yi yau amma in muka lura mu faɗi wa kanmu gaskiya wuraren da gwamnatin ma ke ƙoƙarin yin abubuwan da za a samu eh, sauƙin al'amarin gwamnatin na yi kamar ba ta yi saboda me zukatanmu ba kyau kuma Allah zai kullum ya ce zai zo mana da yanayi daidai iyayen da mu muke ne saboda haka abin arewa za ta gyaru amma sai mun dawo da tsoron Allah sai mun dawo da adalci a tsakaninmu. amma haka ne suwaye za su jagoranci dawo da waɗannan ɗabi'un ko kuma kowa sai ya yi abin da ake cewa gyara ya faro daga kan kowa. eh da maman yanzu ni da nike wannan magana ai ni ma shugaba ne a daidai matsayin inda nake me nake yi kuma irin mu ne ba wanda za su faɗi cewa gashi ɗin ba cika son su ba ma da ka faɗi cewa a yi kaza za ce ba ka da kunya ɗan iska ne ɗan wane ne ai yaro ne shekara na hamsin da bakwai yau ina da mata da 'ya'ya kuma a a responsible leader by all standard. Amma an kai magana sai a ce wa yaro, yaro a shekarar hamsin da bakwai wanda suka haife ni suna da fayil a gaban Allah. Buhari yau shugaban ƙasar Najeriya yana da fayil a gaban Allah, ni ma ina da fayil ka kalle ni ka ce mun yaro. Kuma meanwhile manyan da suke cewa mu irin mu yau yara, eh mu yara ne gare su. Amma shekarun da Allah ya ba su nauyi suka fito aka ji su suka samu ɗaukaka ba su kai shekarun da mu muke kai yau ba. to duk wayannan abubuwa dole sai an dawo ga kansu akwai wurin da za saurari wanda na ƙasa ne akwai wanda inda za saurari na sama akwai wanda za saurari na ƙasan ƙasa ma ma'ana duk kowa sai ya koma girmama juna ba maganar wannan ya fi wannan ko wancan ba shi da asali ko irin waɗannan ba to wani asali ba ya san ma ainihin inda kai da kake cewa wani bai da asali ainihin da ka fito Allah ya san ko ina ne kowan mu ainihin ma yaransa na farko ga tarihi ga qur'ani nan ga bible nan duk sun nuna mana annabi ibrahim balaraben saudi arabia ne a'a amma allah cikin ikon shi ya tada shi ya kai shi saudi arabia nan ya haifi ishma'il allah kuma ya ba da doka ya ba shi da izini cewa ka bar su ya bar su yana komawa inda ya fito aka yi mashi albishirin ɗa ishaq ya haifi Ishaq, Ishaq ya haifi Yaqub, Yaqub ya haifi Yusuf, Yusuf Allah ya ɗauke shi daga sharrin 'yan uwa sai Misira ya je ya zama sarki a Misira. Masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Amina Jihar Neja, wato Mustapha Nasiru Batsari Ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. A gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande da Hamidu Kalalabuwa da Iliya Garkin Daura tare da Ali Sarkin Yakin Nima. Suka ce ƙarin man dizil da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi hakan abin damuwa ne la'akari da cewa zai haddasa hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Allah ya kama fita amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren Namuda a jihar Zamfara. Ya ce muna kira ga gwamnatin jihar Kano da ta baiwa malamin nan kadin haƙƙinsa wanda 'yan bijilanti suka lakaɗa duka har ya zama silar ransa. Domin ko da a ce wani laifin malamin ya aikata bai kamata su ɗauki hukunci a hannunsu ba. saƙon Haruna Muhammad ya ce jama'a a duk inda nike da fatan za mu daina zama kusa da hanyoyin ruwa domin mu kauce wa ambaliyar ruwa. Kamar yadda shugaban hukumar hasashen yanayi ta sa ya bayyana cewa za a iya samun ambaliyar ruwa nan gaba kaɗan a wasu sassan ƙasar mu. Sakon baban gida IBB Giyawa da Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Alhaji Muktar Jiniyo daga jihar Sokoto suka ce muna jajantawa 'yan uwa da ilahiran al'ummar garin Bajoga da ke karamar hukumar Funakayi a jihar Gombe a bisa ga ibtila'in ambaliyar ruwa da ya ya samu al'ummar garin wanda ya sanadiyar asarar rayukan al'umma da dukiyoyi muna roƙon allah ya mayar wa kowa da mafificin alkhairi Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam E. Adam Gashuwa. Suka ce muna taya jamhuriyar Nijar murnar cika shekaru 62 da samun 'yancin kai. Allah ka ba mu dawwamamman zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To mu ma mun gode Zahara da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A takaice shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a ta bakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar amurka da taiwan yana da mahimmanci kuma wannan shine saƙon da muke kawowa nan a yau in ji pelosi ta yi tsokaci kan wani sabon ƙudurin doka na amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar sin Masu wuka da kuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada kuri'a jiya talata a zaɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon Majalisar Dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Kerry Lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi uku cikin hudu na ƙuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan nuwamba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana kafin mu yi sallama da ku muna taya alhaji adamu duguri murnar naɗa shi sarkin duguri kuma hakimin ƙasar duguri wanda mai martaba sarkin bauchi dr Rilwani suleiman adamu zai yi ranar juma'a biyar ga wata a fadarsa idan allah ya kai mu allah ya taya shi riko amin yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leather creation wacce ita kuma ta hada shi da injiniyan mu al ni ibrahim kalamasi garba ke cewa a huta lafiya wassalam.